Baba, ko bacci kake yi? Dakata malam. Ba bacci nake yi ba. Wannan zobe kabiya ce ta macijiya ko maciji. Kuma idan kana tare da wannan zobe zai maka aiki ne ta wani kwanaki kaɗan. Amma daga baya sai an koma a nemo sabo to yana nufin cewa yaranka ɗalibanka sun san wani abu da suke boye maka game da wannan macijiya da mistakenly made a wrong move stepped on a wrong thing things that have bad consequences now they must pay the price fsm production introduces jamal ramad in kaskar za ki shigo min gida ba sallama? Ni ce Aidara daga zuri'an kaska. Kar ka damu ka kira min sunanka domin na san ka. Ki kin san ni? To amma ni ban gane ki ba. Ba na zo don ka gane ni bane. Na kawo karin ɗaliban ka ne. dukkanin su gaba daya ina tare da bacin rai a zuciyata domin sun raba da yata guda guda da muke ji da ita a duniyar nan malam cikin yaran ka ba wanda zai kisa wawa da kiki kawai yara su shiga gona ta sannan ka nemi kare su na da da ubangiji na an kame oh, oh! made had several struggles, and now they're regretting their past. Kaska. Dama ke rike nema, Haidara, dangin Kaska. Ko ba haka bane? Evil is unleashed, and it's merciless, dangerous, and devastating. Kaska. It hunts and kills serially. They can't run away because there is no hiding place. Kaska. death is the result and consequences. Who lives, who dies, who's the next victim? Unfold the truth in this particular movie, Kaskar, Kaskar. produced by Farida Muhammad and directed by Yusuf Tajuddin. Kaskar, hitting your screen soon.